Ɗaruruwan jama'a ne da suka fito daga ƙaramar hukumar Wushishi ta jihar Niger Najeriya suka rufe babbar hanyar motar da ta haɗa garin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma garuruwan Kwantagora, Sokoto da kuma birnin Kebbi a daidai babbar gadan nan ta garin Zungeru. Wani al'amari dai ya sa harkokin zirga-zirga sun tsaya cik har na kimanin sa'o'i hudu zuwa biyar a yankin. tare da jefa matafiya a kan hanyar cikin halin tsaiko. Masu zanga-zangar dai sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin nuna ma hukumomi takaicinsu a kan rashin samun wutar lantarki a kusan illahirin ƙaramar hukumar ta Ushishi Alhaji Ma'azu Sani da ke zaman shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙaramar hukumar ta wushishi na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar. Abin da ya dami al'umman ƙaramar hukumar wushishi magana ne na wutan lantarki. Ba a samun wuta na awa ɗaya da rabi ma wata rana wutan completely ma ba a samu muka tafi bid da transmission mu ji menene matsalan suka ce sun samu wani absolute transformers ne guda biyu amma an kawo su sabbi za su yi installing in an yi installing wutan ma zai improving from 5 hours to 12 hours to har yanzu kawo yanzu da muke magana ga da kai wallahi babu wutar lantarki da wani lokaci kenan aka wannan for the past 6 months muka yi wanga agreement amma rashin wutar mu ya kai kusan shekara uku nan cikin taron ga da ka gani akwai masu aikin walda akwai masu sana'a akwai masu nikan injin da sauransu shi ma dai wani shugaban matasan yankin na ushishi ga abin da yake cewa sunana abdulkadir homa son wurin sarkin ushishi abin da ya sa muke rufe wannan hanya hanya ba don faɗa ba ne mu muna yi ne gwamnati ta san halin da muke ciki gwamna na Niger State ya ce nan da wata ɗaya a lokacin da ya je maito za a kawo muna wannan batun step down mu samu wuta to yau gashi an wayi gari watan mu shida wallahi wuta sai dai mu gani a wani gari. To kokarin jin ta bakin kamfanin samar da hasken wutar lantarki na shiyar Abuja a kan lamarin ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan matsalar wutar lantarkin na yankin Wushishi, in ji kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace. na wushishin ma in allah ya yarda cikin sati daya zuwa biyu in allah ya yarda za a ba da transformer nan saboda gwamna bakar sani bello ya ba da umarni cewa an sha musu irin wannan alƙawalin shiru ai ai ba tsari yanzu yanzu dai ka san ban yanzu in tsaya da kai haka yin maganan karya kafin zo in maganan na nima na san maganan da na taka shi gwamna bakar sani bello ya ce karamin ma mutane karya mustapha nasiru ba tsari murya amurka daga mina a Najeriya.